da aka jingina ga abu da tabin jarrah ɗaya daga cikin sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ke arkin da sakkwato yau muna sha bakwai ga watan juma da ula shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da takwas ga watan march watan uku shekara ta 2015 meladiya. idan ana bai da karatun a cikin wani littafi al-ibana usul diyana na shekhu malami abul hassani عن ابن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى muna babi na tabbas wanda ke maganan akan sifa ta wajabu da ayin ainihi da basaru da yanayi sifa na cewa Allah da sifofi zatiya yana da sifofi na fuska Allah na fuska ba irin ta kowa ba Allah na ida da idanu guda biyu ba irin na kowa ba Allah na da hannaye yanzu muna gabata magana kan hannaye Allah na da hannaye ba irin na kowa ba malam bayan ya tabbatar da wannan aqida a cikin ayoyi da dama wa suka tabbatar ma Allah su uh, hannuwa irin yadullahi fawqa aydihim irin lima khalaqatu bi yadayya da sauran hadisai irin aya bal yadahu mabsuutani irin la akhadnahu bil yamin la akhadna minhu bil yamin duk suna tabbatar ma Allah na da hannaye wanda bai kama da kowa wanda sun ka dace da irin nashi shugaban madaukin sarki bayan ambaton hadisai to yanzu malam ya shiga bai da raddi kan waɗanda suka saba mu wannan fassarar ta ahlus sunna waɗanda a ganin cewa duk ba a siffanta Allah da waɗannan saboda ni saboda dukkanin su kila sifofi na ko na mutane ko ko na wasu halittu ko kuma sifofi na na cewa an siffanta Allah da gaba an wa Allah gaba saboda kuma ɗabi'a gaba ko ko kaba a mutata dan adam ko ko ta wani wanda ba Allah ba ne makhluki bayan haka to muna za mu tashi inda malam ka cewa wa laysa yajuzu fi lisan al-arabi ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القاعد غالبت كذا بيدي ويعني bayan النعمة من يعني كجيب أنا شاهي ندري لتلاتين دبيو شيء أرى تأكو إن كفارة كده دقسمة yajuzu fi lisan al-arabi بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع, ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفاعا أن يكون اليد بمعنى النعمة دفع عن أن يكون اليد بمعنى النعمة إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة فإذا دفع اللغة لزمه أن يفسر القرآن من جهتها الله ألا يفسر القرآن من جهتها وألا يثبت اليد نعمة من قبلها لأنه إن رجع في تفسير قوله في تفسير قول الله عز وجل بيدي نعمتي إلى الإجماع فليس المسلمون على ما ادعى متفقين وإذا رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي وإن لجاء وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلا walaisa ya juzu fi lisanin arabi bayyuwa kalima ya juzu zan ta maganar luga ce bayyuwa a harshen larabci wala fi adati ahlil khitabi ko ga al'ada ta masu magana ko wani yare ka karuhi bayyuwa an ya kula mai magana ya faɗi ya ce amiltu kaza bi yadayya ko bi na aikata abu kaza da hannayena bi da hannayena ko bi da hannuna to a ce kuma wa ya'ani bihi an-ni'ma yana nufin wai ni'ima ba haka ga larabci ba ta shiga ga larabci ba a san haka ba a lokacin da ka ce da hannuna ne yi shi to an san da hannunka kan yi shi rubutun nan da hannuna ne yi shi ginin nan da hannuna ne yi shi aikin ga da hannuna ne yi shi a dai harshen larabci bai ɗauka komi sai da hannu to an Allah madaukakin sa ka ce ma Adamu lima khalaqatu bi yadayya ace bi ni'mati babu shi a larabci wa idza kana Allah azza wa jalla to idan dai Allah madawakin sarki inna ma khataba al-araba bi lughatiha inda Allah madawakin sarki ya kansance yana wa laraba magana da lugar su ne tunda sun aka su fahimta kuma lugar su ne wa ma yajri mafhuman fi kalamiha wa ma'qulan fi khitabiha yana musu magana da abin da ya gudana shi aka sani a maganganunsu shi hankali ka ganowa a zantukkansu to da shi Allah kai musu magana in ya zan haka sannan wa kana la yajuzu fi lisani ahli bayani zan bayyuwa a harshen masu fasaha an kula alqa'ilu mai magana yace fa'altu bi yadi nayi abu kaza da hannuna wa ya'ni ni'ima yana nuhin ni'ima zan bayyuwa ga masu bayani masu kima su ce haka in dai larabci na bayyuwa haka kuma larabcin haka yake tahiya kuma ƙur'ani da larabcin ya sauka to in haka na fa kaga ya ɓaci ma'anar bata shiga ba abu na ƙarya ta an ya kuna ma'ana qaulihi azza wa jalla bi yadayya ya kasance a ce ma'ana abinda Allah ka ni lokacin da yace abinda na halitta bi yadayya to a ce ni'ima aka mihi ni'ima ni'ima ya ya ku bayyuwa in dai larabci bai bai to da wannan ba bai zo a ce bi yadayya a ce la a ce ni'ima ba sannan kuma Allah yana magana da larabawa da daidai abinda harshen sai hukunta sannan ittifaqan ahlul bayan cikin larabci ba su taba cewa ya daya ni'ima ba irin wannan siyaki to ko bai yiwa a ce nan wurin nan da Allah ya ce lima khalaqati bi daya ka ce ni'ima an gane wannan wadhalika dalili kuma annahu la yajuzu an yaqula al-qa'il baiwa mai magana shi magana yace li alayka yadun ina da hannu a kanka bi ma'ana abin da yake ni a ce li alaihi ni'ima ina da ni'ima akai ne ba a cewa haka wa man da fa'ana an istimal al-lugha wanda ya jayayya da mu kan kan harkar kai umwani da lugha anan walan yarji ila ahli lisan fiha bai koma zuwa ga masu harshe cikin maganar ba dufiya an kuna liyadu bi ma'ana to zai za a ture shi daga cewa wanda ya jayayya da mu kalimar dafa'a ta can wanda da ya jayayya da mu game da isti'malin lugha kalimar dafa'a wato man qabalana wa man naqashana wanda ya jayayya da mu game da miye isti'malin lugha sannan shi bai ta'alluki ko bai koma ga harshen larabci ba za mu iya ture shida cewa abuna wanda bai yiwa kalimar yadu ta zama anan ni'ima shi na cewa man dafa'ana al-isti'malin lugha ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع أن يكون اليد أن تكون اليد بمعنى النعمة إذ دومين كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة abin da yasa za mu ture shi baiwa gare kana ya kasance la yumkinuhu baiwa gare shi wannan mutumin an ya ta'allaka shira ta da wani abu fi annal yada na cewa ya fassare kalimar yadu an ni'ima ya ce ni'ima ta kaunihi bai da wata mazauda ko wata marika illa min jihatin luga sai bangaren luga bangaren luga ko fa idza da fa'al lugata in yace bai ko umman da luga ya ture luga to lazima ku kenan ya zan tilas gare Allah ya fassara alqur'ana bai da hanya ta fassara alqur'ani min jihati ta bangaren luga tunda bai da lugan ba wa Allah yuthbita yadda sanan ko bai da hanya ta tabbatar da cewa hannu ni'imata shine ni'ima min kibali ta bangaren lugan. ma'ana dai dole ya amince da cewa haka luga ta karantar muddin ya zanni muddin ya zan a harshen larabci shi da shi an ka saukar da alkur'ani to in yace ba a ko umfani da luga a cikin alkur'ani to ko babu hanya gare ta fassara alkur'ani kenan ɗaya kenan li'annahu in raja fi tafsiri qaulillahi azza wa jal saboda shi in yace ya koma zuwa ga fassara inda Allah ya ce biya dayya ya fice ma'ana ta ni'imati in ya koma ilal ijma'i zuwa ga ijma'i duk na ma abu biyu na ko ya ce haka lugar larabi ta hukunta ko ku haka malaman tafsiri sun ka amince to ko a luga babu haka to in ya koma ga maganan malamai zuwa ga ijma'i sai mu ce mai falasal muslimuna ala madda muttafiqina musulmi ba su ba su ittifaki ba akan cewa al-lug al-yadu ma'ana ta an-ni'ma an samu wasu daga cikin mutane da ka cewa haka nan amma babu babu ittifaki game da haka nan wa in raja ila lugati in ya koma zuwa ga luga fa laysa fil lugati to a luga kuma babu an ya kula ka'il mai magana ya magana ya ce bi yadi mace. Abin abinda malan ka sai ce mu cikin wannan gabat hanya biyu ta tafassara alqur'ani ko ba haka ba in ma dai ka same ta ta hanyar naqalu kiratuwa kai daga waninka naqalu ko dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce Allah madaukin sarki ko ko ka ce malaman musulunci sun sun ittifaki kan fassarar kalma haka take wannan a ɗayan ɓangare kenan wanda aka ce ma almasu ko kuma ka amince da cewa a haka luga ta bayyana a yaren luga a harshen larabci a nahau ko a sarfu ko a luga ko a balaga sun kawo cewa kalima kaza haka take sai ka dogara kan haka nan wanda aka ce ma tafsiru bin ra'ayi to a wajen al-yadu gaba ɗaya luga an yi ittifaki cewa inda aka wanda yadu yadu yana nuhin hannu ba ni'ima ba a irin wannan uslubi a kula sosai irin uslubin da ka jingina aiki aiki ya shiga ciki kamar halakatu kamar amiltu kamar kaza to in ka ce biya dayya to hannaye na aini a kula sosai kamar ka ce kayi tafiya sai ka ce bere je layya to bai ɗauka komi sai kawa babu da za a yi ka fassara shi da shi kamar ka ce kayi magana sai ka ce bi lisani da harshe na muddin idan ka faɗi abin da wannan gabar ka yi sannan ka sake ka ambaci wannan gabar to bai da wata fassara sai gabar shi ma nan kasan ya bayyana a bangaren logan to tunda Allah ya ce lima khalaqatu bi yadayya ga hannu aka aiki to Allah ya ce abinda na halitta da hannu na shine annabi Adamu alaihi salam kuma ya ambaci khalaqatu sannan ya ambaci yadai to anan luga ta hukunta cewa anan dai to kalimar yadu to hannu na wanda ka sani na hakika illa ba dole na bi an ka hannu a ce yayi kama da naka don kana da hannu wancan na da hannu wancan na da hannu halittu na da hannu daban-daban ba dole a ce don an ce hannu ba dole zai irin siffa daya haka na ba dole a ce don Allah na da hannu ya zan irin hannun mutane ba a bangaren luga dole ka yadda Allah na da hannu wannan kenan sannan a bangaren mi a bangaren na kalu ciratowa dole ka yadda yana da hannu saboda mi saboda malam musulunci sun ambata hakan a lokaci guda idan ka ce ba ka yarda da luga ba to baka da wata hujja ta kawo a ta bangaren luga in ka ce a ban yadda da luga don da ma akwai haka nan a daidai na cewa ne na cewa idan shari'a ta saba ma luga ko luga ta saba ma shari'a to a do shari'a sai aje luga sai ce to na yadda a luga yadu ba ta ɗauka komai sai hannu na yadda. to amma ban yadda ba saboda ni saboda ijma'in malamai ya taho kan cewa yadu ba hannu ya kamihi ba ni ima ya kamihi sai mu ce to in kacce haka wannan shi ma babu a ijma'in malamai babu inda ijma'i ya ittifaki na cewa yanka ce yadu ana nufin ni'ima ba ya ya hasara hannu bi ko hannun luka da hannun ijma'i ko ba haka ba sai yace haka sai yace mi wa illa ja'a ila wajhin salisin in yana da huska ta uku ya laba da huska ta uku laja luju'u malja'u labawa in ya laba zuwa ga huska ta uku yace ce shi ya bai wanda luga sannan bai wanda magana malaman tafsiri wanda aka yi sani sanannu da sauransu a hanya ta uku zai kawo sa'allahu anhu mu tambayi wace hanyar sa'allahu anhu sai mu tambayi wace hanyar to babu wata ta uku in walan yaje da ilahi sabila babu hanya zuwa ga ta uku hanyar tafsiri guda biyu ta in ba dai luga ta tabbatar ko asali ya tabbatar asali ko na manzon sallah, alaihi shi da kai ne ko ku ittifaqin sahabbai da tabi'in tabi'u tabi'in wanda za a kira ijma'i ko ba haka ba na mufassirina to babu ɗaya daga cikin waɗannan babu fassarar mu ɗaya daga cikin da manzon salaf ya fassara al-yadu an-ni'ma sannan babu ɗaya daga cikin malaman tafsiri na aqida sun ka fassara al-yadu an-ni'ma in ko yace bai da wannan ya luga luga ma ta haiko ta haiko bayan malaman tafsiri kan haka babu wata ta uku sai ita wannan mun fahimci wannan ko abu na gaba mas'alatun mas'alatun wa yuqalu li ahli bid'ah لما زعمتم أن معنى قوله بيدي نعمتي أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة فلا يجدون ذلك في فلا يجدون ذلك في الإجماع ولا في اللغة maganar ta sake nana da daddaka ta matsalatu wa yuqalu li ahli al-bid'a za ce mai yan bid'a duk waɗanda suka ce ma Allah baya da hannuwa lima za'amtum dun bi kuka riya cewa anna ma'ana qawlihi ma'anar zancin Allah da yace bi yadayya kuka ce ni'mati wai ta kai misa kuka ce haka azamtum zalika kun riya wannan ne ijma'an a bangaren ijma'i gare ku aw lugatan ko lugan larabcin ba ku wannan mala yace fa la yajiduna zalika fil ijma'i wala fil lugha babu wannan amsa a cikin ijma'i babu ta a cikin lugha Ehe tunda babu ta sai ina wayin qalu wa in qalu qulna zalika min al qiyas qila lahum ومن أين وجدتم في البيات أن قول الله بيدي ولا يكون معناه إلا نعمتي ومن, ومن, ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذا ما أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على نبيه الصادق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان القرآن بلسان غير العربي لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم علموه لأنه بلسانهم نزل وليس وليس في لسانهم مدعوه وإن قالوا إسن كتي آآ ألقاهر كمالا باب لغة من يد لغة بتفسر اليد النعمة سنن باب إجماعي إجماعي بيتي اليد النعمة kulna zalika mun dai faɗi wannan ne min alkiyasi kiyasi mun kai da wasu ayoyi da wasu sifofi waɗanda mun ka ga kamata mu ce haka ila lahum sai mu ce musu wa wa min aina wajadtum fil kiyasi a duk cikin kiyasai da aka ina kun ka samu kun ka samu a cikin kiyasi anna qaulan lahi zancin Allah da yace bi yadayya eh wala yakunu ma'anahu kaliman nabiyya dai ma'ana ce ba ta kasancewa illa ni'imati sai ni'ima ina kun ga haka duk kiyasin da aka ina kun kaga an ce duk inda aka ga biya dayya ma'ana ta bi ni'imati yana wa min aina yumkinu ta yaya zai yiwu an yi ulama a gano bil aqal ta hanyar hankali ya hankali zai gano haka an yi fassara kaza wa kaza ya hankali zai gano kaza a fassara shi da kaza hankali na gano haka hankali bai gano haka ai yare dama yare ba hankali ka gano yare ba yare tashi gado ne akai ko ba haka ba wanda ka samu yana cikin istilahi wa suka cewa i'tibati shi yare wanda ka samu al'umma ka magana haka kaka magana inda yare sai sai hankali da mahaukaci bai iya magana ko ba haka ba da hankali ka kawo yare da bai iya magana ka san ko ko in mutum da ya iya yare yanzu mutun dan shekara goma ko ishirin ko talatin ya sabu tabo hankali kaga zai magana kalimomi da komi na yare na sai da yami sai ya zan hank ma'anar sensin sai ya zan na aka samu shirbata amma bai bai taba dibi duk wanda mutum ya zan haukace bai dibin namiji ce mai ke haukan ba ta shigowa ne zai ma magana in ya gane ku ce Allah hauka haukace ka ga muku jami'i bai ganin ka ce ka haukace wai ya ce ke haukace bai ganin mace juya ta ashe yare ba yana tiya da hankali ba kila an fahimci abin da aka ne to ya za a ce ta hankali za a gano ba ta masu yaren ba sannan shi wannan al'amari na wahayi na to sannan ba ta bangaren wanda an kawo wahayin ba a ta hankali nesa ga masu yaren nesa ga wanda an kawo wahayin sai fassara mana ya diya ce ni'imati ta yaya za mu kiyasin mu gano haka ya kiyasin yake wa min aina yumkinu ta yaya zai yiwu an yi ulama a san abu bil akali da hankali aw yufassara kaza wa kaza a fassara kaza da kaza ta hankali shin yau komi wayonka komi hankalinka kana iya yaren da baka iya ba a ce wayo gari ka a ce mutum na akwai wayo eh da kai mai magana da yaran da bai saboda tsananin wayo ne sai baka amsa ai bai yiwa ko eh ko ko saboda tsananin hankali ne ai ba hankali ka yare ba ba wayo ka yare ba iyawai yare kuma iyawai ta dogara ka kan ga ahalin yaren to ta ya za a ce a sa hankali ciki yaya hankali zai shiga ma anna tare da gashi mu ra'ayna Allah azza wa jal Allah mu dauke siri da kai ne mun ga karkala fi kitabihin nasiqi ala lisan nabihi sadiqi mun ga ya faɗi cikin Qur'anin sa littafin sa mai magana akan harshen annabi ne magabgaci Allah da kai na cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumihi ba mu taba aiko manzo ba duk cikin manzon da mun ka aiko da yare ne muka aikowa abinda yare ne sun kai ittifaki kan haka ma'anar take to haka da ita ka taho musu da wannan to abin nan da ya kwadi din to da wanda ƴan yare suka nuhi da wannan kalma ita ka nihi haka yake ga ka'ida babu sadda aka cewa a zo ma ƴan yare da yare amma kalmar da ba sani ba kuma cikin yaren su ai ba haka yake ba to ya Allah da kai ne yace to duk ya nuna kenan ya nuna Qur'anin nan da larabci su ga ko Da mutanen larabci ko to duk ma'anoni ne da kalmomi da jumloli ne za ka fassara su daidai karɓaɓɓiyar ma'anar ta ta larabcin to ya za ce ko ai wuri da larabcin a roƙi ta yaya kiyasi ta yaya wani wanda ba larabe ba bai gada larabcin ba bai ma iya ba ya ce shi tawilin kalimar larabci akan hankali wani hankali kila an fahimta duk asalin masu rigima masu ta'awilatu masu asalin su duka ba larabawa bane sai ga asalin su duk yan farisa na ko matusawa ko yan kaza ko yan kaza duk larabcin ga koyo ne an ka taho aka koyai sannan a ce a kauce ma wanda su masu larabcin sun ka san wanda yake wanda shi wanda an ka san kan alqur'ani wanda yake afsahul arabi qatibatan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimci larabcin aka ce ba haka yake ba anya anya abin da babu abin nan ko wanda ko balarabin in yazo yace ayawa da annabi kalarushi bai iya ba ya akai mai ya za ga abin na dan koyo koyon da ba a ce ba a ya iya wata kwana kaga irin haka abu akwai ban mamaki Allah da kai ne ka cewa kuma a harshen larabci Qur'ani ya sauka kuma da harshe ne ake fassara shi wa qala kuma Allah madaukin sarki ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen nan da suke karkatawa suna ce ai muhammadu ai ya samu ilmukan da ka samu saboda wani ka koya mai kaza kaza kana ce ai ya ai babban abin da ka nuna karyar su shi wancan da suka cewa yana koya ma annabi muhammadu eh a ajami shi ba ajami na shi ba ya larci ba wanda suka tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam kila fasahohin ga ya same su ga bahira ko ko ya same su ga wane ko ya same su ga wane ce ayya kash to inda suka gane ƙarya su in ta fara bayyana farkon tashi shi wanda suka cewa shi ya koya ma annabi qur'ani a ajami shi ko mi shi ko wa hadha lisanun arabiyyun mubin ta yaya za a yi haka ashe kaga wayo da dabara da hankali ba suka koyar da yari ba ashe yaran sai an koma ga masu shi to ga masu shi ni na kan da ya biya kaiya Waƙala qala Allah sake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyya alqur'anin nan mun saukar da shi qur'ani larabtacce larabtacce dole kenan in kana son ka san qur'ani dole sai ka san larabci na ainihi kaka san larabci na min na yan san larabci na min na yan yan zandikai da larabcin yan yan bidiyoyi duk su ba ta abin in kana son ka san larabcin alkur'ani sai ka koma ga masu larabcin amma kaka koma ga irin waɗanda farisawa da romawa da ni da ni sun zo sun yi kaza kaza sun koyi wani bayan shekara ta talatin arba'in hamsin ya zo ya zazzana ɗan koyi abu sama sama ko ba haka ba ya yi wallafe wallafe ya rubuce rubuce sai ka bi shi sai ka ɓaci koma ga asalin abin me yasa ni a hikiman ma kasance a tarihin larabawa suka ɗauki 'yan ƙananan yaran suna kai su kauye. saboda mi saboda nusu da zalaka da fasaha irin ta larabci ko ba haka ba saboda shi larabci ba sani na haka sama sama har ko wani yare yake shi qur'ani inna ja'alnahu qur'anan arabiyya mun sanya alqur'ani ya zan qur'ani larabtacce saboda haka bai taba yiwa ka fahimci qur'ani alhali baka jin larabci Wai a cikin dasisar da aka yi muna duk harka addini kuskure na a ce wai zaka fahimce ta farin sani ko ba haka ba wai amman mi wai amman da wani yare wanda ba larabci ba mi ina yadda kana iya koyo ne mi ka san shi kila ko ba da yaren shi ba amma ban da addinin musulunci bai taba yiwa a ce wai wai kai kai malamin addinin musulunci na amma bihin kalma ba kasance larabci ba akwai wanda haka na fa wai malamin addini na kwararren addini na prof na kila ba ka ce amma amma jan baki bai mata larabci jan baki ka san bai taba yiwa eh ya ka kwama ta la'arka to haka kuma saboda bi saboda da sun ka tsarin ba manufar su musuluncin ba in eh, shi ɗaya na kawai ba manufar su musuluncin ba Allah ya samu gani shi sa dole in kana son kasance alqur'ani dole sai ka san harshen larabci sani na kwarai ga hannun waɗanda sun ka san qur'ani ba ga hannun yan bid'a ba tun daga cikin shuruɗu na tafsirin qur'ani aqida aqidatu sahiha ya cikin sharuɗan da suka jero na yadda ka zan kana fassara ƙur'ani ƙur'a fassara ka a azan karɓaɓɓa ya zan kana da aqidat ahlus sunnati wal jama'a aƙida waɗanda suka ɗauko wannan ƙur'ani zuwa gare ka din baka da aqidar sahabbai da aqidar tabi'ina su sun kai ma dakon Qur'ani kuma baka da aqidar su anya abin zai daidai kuwa ba zai daidai ba baka fahimci yaren su ba baka baka da aqidar su baka da shu'uri irin nasu baka da ra'ayi irin nasu baka da fahimta irin nasu amma ka fassara maganar su zai yi ba zai yi ba shassa dole sharadi na farko kana da aqidar sahabbai aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala yatadabbaru alquran Allah da ke zirge ce me yasa ba su fahimta alqurani me yasa ba su tadabburi tadabburi na alqurani shi yasa mala yace walau kana alquranu bilisani ghairi arab da ƙur'ani ya sauka da harshe wanda ba na laraba ba lama amkana annaka dabbarahu bai yiwa mu ko ba haka ba su larabawan ko larabcin ban yi a fahimtai ko ba haka ba tali zai suke kila za akwai bukatar wasu abubuwa da ban. ƙur'ani ɗaya zan haka sai sauka cikin harshen larabci kuma ya zan straight miƙe duk wata aya ta ƙur'ani fayyaci ta katahiya kai tsaye ta katahiya babu wata babu wani ambiguity cikin cikin ayar ƙur'ani illa ni illa sai a samu yawan fassarori amma ma'ana guda amma da duk kaji an ce fassara biyu ta saba wagga ta yana wagga ta yana in mm, ba na ba cikin cikin fassara akwai tabata akwai ta daidai amma ba a taɓa samu qur'ani ya zo da aya guda ma'ana biyu kuma su sha bamban mm. sabanin da aka cewa ana yi cikin sahabbai ko ku sabanin masu fassara abin da aka cewa ikhtilafu tanawwu'i la ikhtilafu tabaddi saɓani na na nau'antawa ba saɓani na kisantaka ba ya ce suratul mustaqima hanya daidaitatta ka ce ya hanya daidaitatta ce ma alqur'ani ka koma inda wancan ya ce ma sunna ka koma ce ya ce ma musulunci ka koma ce ya ce ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da Allah duk sabani nan eh an bambanta wajen fasar amma mi amma ba ma'ana guda ta ba iri na da ka samu cikin qur'ani an ba a samu wancan ya ce ma sama Allah yake ce wanga aya ta kasa yake ba mu taba hakan ko kuma sai a ce a ah, to kuma ya hankuri ai suna daukan ma'ana guda duk a doka haka nan kuma kowa ce kadda aljanna kai ba ka sun kace muna kowa ce kadda aljanna kai sai wace ikhlafu ummati rahmatun ko ikhlafu ummati ulama rahmatun wannan fata ce an fahimci wannan qur'ani shi yasa ya sauka da harshen larabci harshen larabci kuma Allah da yake shi an mai magana sai ya kawo kowace aya mai dokan ma'ana guda mustaqima daidaitatta matsawan mi matsawa kana da makamai na fassara ayat to guda zai zama amma sai dai an shiga wani abu Ya ce wala an na'rifa ma'aniyahu da ba mu sanin ma'anoni ne idan sami'na mu idan muka ji qur'ani to falan ma kana man la yusil lisan al-arabi to da yake wanda bai fahimtar larabci harshen larabci la yuhsinuhu bai iya fahimtar qur'ani wa inna ma ya'rifuhu al-arabu laraba su ka sanin qur'ani idan sami idan sun ji sun kaji shi to ulima dana an kasan annahum alimu su sun san qur'ani sun san mi sun san bil annahu bil nazala sun yadda harshen su ya sauka babu wani wanda cikin manyan manyan larabawa wanda yake tuhumar cewa qur'ani ba larabci bane a tuka kai ko abuja ina yi su walidu su dan mujira da sauransu ai ba su taba suka qur'ani ta hanyar larabci ne bai ba ba cewa haka ba kai hasali ma cewa suka yi bokanci na saboda ganin kwarewa ta yawa ai shi na ai ba taba suka qur'anin ba ko cikin larabcin ba ce a suka mista ya ce haka ba su kawai jayar su aji alal ilahin aja alal ali haka ilahin wahidan inna hadha la shay'un ujab shi an mamakin wani shi an mamaki amma ba su ba su ba su ta bangaren yare ne ba ta bangaren lahu ne ta bangaren luga ne ta bangaren kaza kaza ba su taba cewa muhammadu din nan ya zo da wani abu wanda mu san cikin larabci muhammadu yana kurel yana dwalgi muhammadu yana ba su taba cewa haka ba sanin ba saba rigima da Muhammad sallallahu alaihi wasallam misa kan mai da ubangijin ka kamar gama irin mutanen mu ba misa kan mai da Allah ka gumki irin namu misa ka ce mai da hannu shi na da kawa shi na da ni sun fahimci ni aka mai kai Abu Jahal ka fahimta abin ka sa akwai matsala ko ba ka Abu Jahal ka ganewa akwai matsala shi yasa bilisanihim nazala su suna iya ganewa walaysa fi lisanihim madda'u to cikin harshen larabci abin ga da kun kariya cewa akwai babu shi cewa al yadu an ni'ima babu shi musamman in an ka ce halakatu ko amiltu an ka yi wani abu an ka dangaita shi ga mai ne babu shi ba ba a zauɗa shi kun fahimci ka'idar don kakka zo wani ya kawo ma wani baiti ko wani abu na jahiliya da ibrahim kaisa ko wani arafatu bin abdi shi da zuwa kawo ibnu ibnu qais bin abdi in ma an yi da su sun kai ta to sun an yi su kabla zulul islami ya za a yi hukunci da mutanen jahiliya wanda ka musuluncin ya taho suna da rai kaddara a ce suna da rai annabi ya ya zo an ka sauka ma annabi kaddara Allah musu gidan dogo sun ka musulunta suka ce annabi ya ce kai a imro kai sai kai darfa abin da kuka ce kore na ni za su yi sai su bari ko su koma ga nashi ko su ba samu wannan sa'a ba to kuma sai ka bi su ballantana ma babu ma haka nan ballantana mun gano saboda karatu ya gano muna duk iri inda aka da shubha nan saka su an kai sakaɗa su an kai a daula abbasiya da sun kai translation ɗin ilimin romawa sun ka sa waɗannan aƙida ana creating baiti ana sassakaɗawa ahalu suna da sun gano wannan ibn taymiya duk ya hidda waɗannan baitattuka yace duk kare na an sakaɗo ya bulla su komai ka gani ba to sai ku zo ka bace mana luga ta ce kaza an ce kaza an ce kaza kawai ana gaga a koma ga nafsi asalin ma'ana abin kila fahimci wannan mas'alatun ga wata kalima nan wadda su kan suna ka hujja ita ita a hujjar su don ka san dan dan bid'a ko ko wani wanda kaga ka gaddama da kai yau ina son abu sai ya ce to ya da bari doki kaki da ka da da ka to kaza eh eh ba mun ce yadon ba ko to gashi nan wani abu waqad italla mu'tall bi qawlihi azza wa jalla mas'ala وقد اعتل معتل بقوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد فقالوا الأيد القوة فوجب أن يكون معنى قوله بيدي بقدرتي وقيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه آخرها أن الأيدي ليس يجمع لليد نعم لم تعلموا أن تكون قوة أبنا سامو مسألة وقد qad معتل معتل معتل لا a ce الله tarkala ko معتل mu'tillun ko ismul fa'il na ko ko mu'tallun mu'tallun ko saboda muda'af na ko mafa'allun wa qad talla mu'tallun mai ka mai sawo mai kafa dalili wani mai kafa dalili ya na ta faɗa muku kalimar illatun a cikin usulu ba illa ga na aidi ba a ce ma illatu fi kaza ta usulul fiqh mi dalilin yin kaza ko al hukmu yaduru ma al illati ko wujudan wa adaman ko eh an ce abu kaza misali kamar a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin hamurun ko duk giya na ko sai a ce kaza eh, haramun na sai a ce ma don mi alhali zamanin annabi ba a shi babu shi ba a san shi ba kila irin cocaine irin eh, marijuana abin gami aka ce mata wiwi irin wasu abubuwa dai sai ce ai zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wiwi ko bai ce kaza kaza ba sai ka ce amma ai ya ba da illa wanda idan an ka same ga komai ya ba shi hukunci cewa ya bugarwa cewa duk abin da ka bugarwa giyata to sai a ce bugarwa ita illat shi a dalilin da an kada wancan hukunci kila fahimta to kullum masu magana musamman wajen usulu ana yawan kawo haka nan wasama'a banainaha bi aidin bi aidin a rubutun alkur'ani ana sa ya biyu ko bi aidin sai dai a karanta shi a bi aidin ko ba a sha bi aidin bi aidin bi aidin sama mun gina ta bi aidin abdullahi bin Abbas da duk sauran masu fassara duk mu na malaman tafsiri da duk sauran sahabbai sannan da duk Dishinari na larabci sun ittifaki a wannan aya bi aidin abin da yake nufi bi kuwatin a fahimta uwa karihi. to dan bid'a ce to ba gashi ba mun ce muku yadin kudura kudura uwa to kokarin suka yi suka hujja da wani wanda zai zai ma ba ba kere baka ije shi wuce. shi awwa misali sai su dauko wani sabai su gitta to an samu fassara abdullahi bin abbas ya ce bi aidin bi quwwatin kila gane was samaa banainaha bi aidin yace ai bi quwwatin to suka ce to ba gashi muna fassara muku ana cewa ana tawili eh kuna cewa ba ai to ga abdullahi bin abbas to shi na malan kasun ya bada raddi ko ba haka ba dan dukka mun duk abdullahi bin abbas ai duk yan gida gudana Abdullahi bin Abbas bai saba ba haka take bi aidin wannan kalimar bi aidin ta zo cikin Qur'ani wuri biyu cikin Qur'ani duka na farko wannan kenan sanan na biyu cikin suratu sad ana magana abda na dawuda zal aidi innahu awwab zal aidi kalimar aidi ta zo abinda su yan bid'a har yanzu in sun kaga ba su saurare sai su yi sharɓar su sharɓi zalika bi annahum qaumun la yafqahuna kalima aidin ala gafarta malan ba jam'i ta ba shi azai jam'i ta ya azai yadun jam'uhu aidi ko ba haka ba ya yadu ana cewa aidihim wato na aidihim ko aidina ko ba haka ba sai aza aidi shine aka ne aidin hannuwa sama mun gina ta da hannuwa haka ya aza to kalima aidin mufrada ce mufradna kalimar yadun mufradun na yadun shi a hannu mufradun jam musanna na ce a ce ya dani ko ya daini jam'i na shi a ce aidi ko ba haka ba aidi to sai ka dauki wanga jam'i ita kuwa ga jam'i kalima aidin ba jam'i ta mufradun ta abinda aidun aidun aidan aidin wato shi kalima ita gundarin kanta na karihin shi a aidun kamar ka ce matanatun ko ka ce kuwatun ko ka ce aidun bi ma'ana kila fahimci wannan to da yake ba su fahimci larabci ba dun ba su koma ga asali ne ba sai suka aza haka shi yasa kamun mu ta ko ina bari sai kawa dan bid'a gwari gwari sai ka ce a cikin alkur'ani kalimar yadu ko yadani ko aidi ta zo berejet berejet ka bayyana al-mufaharas fi alfazul qur'anul karim wani dictionary na wanda ya hidda lafazan Kur'ani. ko wace kalma faɗi adadin da ta hito cikin qur'ani ya rubuta ya hicce shi su duk gaba ɗaya ko wace aya ya kawo kusan dalilin sawa ya kawo kalimar yadun da yadahu da yaduka da yaduhu da yadan da ya aidihim gaba ɗayan kalli safa su duka ta maimaitu koko sun zo sau ɗari da talatin da biyu an fahimci haka akwai inda suka zo aka dangantawa ga mutum akwai inda aka dangantawa ga Allah akwai inda aka dangantawa wani abu akwai inda aka dangantawa wani abu kila an fahimta to ciki ba wai rigima inda mun ka samu matsala da su ba cikin 132 danga gaba wurare guda goma sha ɗaya na an ka samu rigima ga yan bid'a sha ɗaya na saboda saboda guda goma sha ɗaya ɗin ga suna an ka jingina ga Allah duk saura ba ga Allah aka jingina so ba kila an gane da abin da ba a zingina ga Allah ba kaga ba su da rigima eh don can tabbata ya da abi lahab ba su rigima abu lahab da yana da hannuwa sun yadda abu lahab da hannuwa kuma an ce in hujja kuma an ce ya da abi lahab kaga ba mu da ba mu da rigima da sunan da duk inda an kasa yadda ga wani abu inda an rigima inda an ka jingina kalimar yadda ga Allah to wuri goma sha ɗaya na ɗaya kalimar yadu yadu mufradi mufrad yadu kuma a sa ismul jalala bayan an ambaci yadu ya zo so hudu kila duka ga su ma in kuna ji akwai kul cikin ayar uh, ali imrana kul innal fadla bi yadillahi yuftihi man yasha wallahu wasi'un alim kun ga an ce kul innal fadla bi yadillahi kaga yadu an ambaci yadu bayan yadu an kasa sunan Allah sannan akwai wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ko ba haka kaga yahuda ma sun yadda Allah na da hannu ko ba haka ba kuma Allah da ya tashi raddi bai musu raddi ba na cewa ai ba a sifanta Allah da hannu sai musu gyaran aqida ko ba haka ba yace musu gyara to abinda muka magana dai yadullahi kaga an bace zo an jingina ga Allah inda kuma zuwa na uku innal ladina innal ladina yubayyunaka inna ma yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim yadu an ka jingina shi ga Allah ba uku ba na hudu wa annal fadla irin waccan ta farko biyadillahi yutihi man yasha'u amma karshen wannan wallahu dhul fadl azim ta cikin suratul hadidi waccan kul innal fadla biyadillahi yutihi man yasha'u wallahu wasun alim cikin ali imrana ita ku wannan wa annal fadla biyadillahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadl azim cikin suratul hadidi waɗannan wuri hudu na katal Allah ya ambaci kalimar yadda ya jingina ga ismul jalala yadullahi yadullahi yadullahi yadullahi sannan akwai wuri guda da ya zo da ya sai ya sa lamiri wakilin suna kuma kowa ya ittifaki wakilin sunan nan na Allah na can cikin suratu ali imrana qul illahu malikal mulki tu'ti mulka man tasha'u wa tanzu'u mulka mimman tasha'u wa tudhillu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u bi yadikal khayr kowa sannan Allah ka biki bi yadika kadin nan an Allah na bi yadikal khayr wannan lamiri na lamirin kafin don Allah aka magana da shi sana ya zo kuma damirin ha'un yana ana min ga Allah kuma kowa ittifaki da dan bid'a da dan sunnat ya ittifaki wannan damiri na Allah na inda aka ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alai qul man bi yadihi kowa yadda Allah aka yi wurin nan sannan kuma sun yadda kowa yadda inda Allah ka ce fa subhanallazi bi yadihi eh biyadihi malakutu kulli shay'in cikin yasin ko fa subhanallazi biyadihi Kuwa san hidin nan Allah aka nuhi sannan ya zo farkon aya suratul mulki tabaraka eh tabarakallazi biyadihi almulku kaga yadu in ka hada ce inda ya kawo yadda ya kawo ismul jalala Allah ko guda hudu inda ya kawo yadda ya kawo bamiri guda hudu بيدك الخير جزاك الله خير وتكوس بيدك الخير من بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء sannan kuma tabaraka alladhi biyadihi malakutu kulli shay wannan ba wuri hudu ba to wuri hudu ya hito wuri hudu wuri da sunan Allah zahiri wuri hudu da damiri wuri takwas kenan ko sai zo wuri biyu cikin dun musanna musanna duwan kun san ga larabci akwai ba irin turanci ko Hausa ba suna da guda suna da biyu suna da uku da biyu don jam'i na fara daga uku zuwa sama to ya zo inda ya zo musanna wuri biyu ba duka ba inda dai an ka jingina ana nufin Allah aka jingina ma Allah yadu wannan ya zo a cikin waccan aya da muka karanta lokacin da Allah na musu raddi inda suka ce wa qalatil yahudu yadullahi magalula ko ba haka ba Allah ce gullat aidihim wa lu'inu fi dunya ko sanan wa lu'inu bima qalu sai mai san musu raddi sai ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha yadahu yada an sa alifin ko yadahu hannuwa ne biyu eh ina so mu fahimci wannan saboda mu hidda abinda za mu hitar gaba sannan wuri ɗaya kenan wuri na biyu sai Allah ce kala ya ibilisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya yadayya in kasa ah, ya shadda biyuna ba biya di ba biya di hannu na sai ce biya dayya hannaye na guda biyu to inda Allah ya ambata yana da hannu biyu kacan cikin Qur'ani wuri biyu na bal yadahu mabsudatani da lima khalaqatu biya dai wuri biyu wannan daga cikin hikimar Qur'ani suka ce ni suka ce yana kira yana kiyayewa wajen adad hatta wajen kirge yana kiyaye yana kiyaye wajen bada namba yana kiyayewa lokacin da yana magana kan abu biyu kuma biyun da ya tsaya an fahimci wannan sannan mi sannan inda ya zo da jam'i kuma ana an danganta shi ga Allah duk da ya zo da jam'i kuma an danganta shi ga Allah wuri ɗaya na kacal in ka hada da waɗancan takwas da biyu ka ka samu nawa sha nawa sha ɗaya suna suka yi to wani wuri inda Allah ka ce lam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aidina aidina eh fahum al'aman fahum laha malikun shin su ba su gani abinda mun ka halitta musu na abubuwan da hannayen mu sun kai aidina ta ga janji ko ehe waɗannan kacokan guda goma sha ɗaya ɗin nan suna a cikin alkur'ani inda Allah ambaci yadda ya jingina ga kai ne an fahimci wannan kuma suna aka rigima kansu suna dan bid'a in ya taho ya bauɗe ya yi tawili amma duk inda kalmar yadun ta zo 132 da talatin da biyu ban da sha ɗaya ɗanga ka sha ɗaya da talatin da biyu sura 120 da ishirin da ni da ɗaya ɗari da ishirin da ɗaya duka ya yadda an yi ittifaki an kace ce yado yado na anya babu zalunta ciki nan inda ya zo ya ce ba yado aka nuhi ba sai dai a yi tawili a ce ni'imatu ko a ce kudratu bai da luga tare da shi luga ba ta goyi baya ba larabcin bai goyi baya ba bai da sahabi ko guda tare da shi bai da tabi ko guda ba da shi bai da ɗaya daga cikin kwarazan ahalus suna da an kai da su a duniyar ilimi duniyar da an kai da su wanda a tare da shi kila an fahimta masha Allah to mu komo duk cikin 132 danga da mun ka ambata inda an ka ambaci yadu babu ɗaya malamin da ya ambaci wasu sama a banai na habi aidin bai ba ta cikin keda saboda aidin ɗin sun san ba hannu aka nuhi ba kila an fahimta abin da kamar ba hannu aka nuhi ba sun saboda aidun ba jan'i na ba gudana aidun kuwatun aka nuhi shi abu Abdullahi ya fassara ni ya fassara da aidin kowa. an fahimci wannan kuma ai in ka ce jam'i na bari abinda ma ka buge ka jam'ina ko to shi annabi da hannu nawa gare a to Qur'ani me yace abdana da zal aidi innahu awwabun ko wadkur min na husa wadkur abdana dawuda ka ambata musu ya rasulullahi ka faɗa musu tarihin magana game da bawa mu dawudu zul aidi ma abuci hannuwa hannu na ga annabi annabi dawudu kaga biyu ko ba haka ba ashe tun da yace hannuwa ba hannu ya kamihi aidi din ba hannu ya kamihi ba don hannu biyu da kamihi aidin kuwatu an fahimci wannan kadiba duk duk mu'jam duk duk sharin duniya na arabiya aidin nan hannu ya kamihi mun fahimci wannan shubha guda zan yi saurin waɗanta malam zai ba mu amsa kila in dan bid'a tare ka musamman irin wancan zambikai masu karatun ko ba haka ba ran ga wanda kadai ji ana wadi bisa abin gaba suka ce to ai mun kama ka ko mun kama ku a ahadus sunna hannu nawa ga Allah a kun yi shiru yawwa hannu biyu ko to da wace a kun kai hujja da wace a kwace a kun ka bari wace a kun ka dauka tun da ya ce lahi ta maimaitu lahi yadullahi lahi guda guda na yadu yana hunka ɗauka ta bisa wanka ɗauka ɗaya kun soke aya cikin nan ashe ko kuma kuna unhan da wata aya kuma wata aya don aya ta zo jam'i ta zo mufaradi ta zo musanna mista kun ka ɗauki biyu eh eh to kai saurin kace mu in kace manzo Allah ai duk ka zama komi to abu bari bari in ce ma shi dan bid'a bai da da annabi ko ba haka take ba ai da ina da annabi babu kore ki mata duk ta kawo mu nan ba ni ba da ni kaka magana ba ni da na da annabi amma shi dan bid'a haka magana da shi bai yadda da annabi hankali da kare hujja yake so misa mun ka ce ya dai biyu gare an fahimci ko wannan karatu na shi mu zo kaɗan gaba shi malam da kai ne zai amsa afkana na da san na kawo ayoyin da ya zo wajen fashin baki mu san abin da ya shi to sai mu koma yanzu ga ga fassara duk da ita malam bai bata kulawa sosai ba amma dai bari mu ta wuce haka nan ina jin takwas na gata yi subhanaka allahumma bihamdika an je gane karatun gabar da zamu tashi was samaa bi aidin mu hede ta mu jiya wada abin yake subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka